من الأنزلين وعلى كل من صار على منواره إلى يوم القيام والدين أما بعد فيا عباد الله نحمد الله الألي الوهاب الكريم الحنان ذا الفضائل بلا ارتياب الحمد لله الذي أنزل كتابه على نبيه تبيانا وتفصيلا نحتكم إليه طاعة لربنا تعظيما وتمجيدا وصلاة الله تعالى وسلامه الأتمان الأكملان على خير من أرسل وأفضل من نادى ربه وتعالى محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكارم المتقين وعلى كل من صار على دربه القويم إلى يوم القيام والدين أما بعد أما بعد فيا عباد الله إن خطبتي اليوم تتعلق بدروس من سورة القيامة سورة القيامة القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين القيامة يوم القيامة لو علمت بشربه لفرط من ولد ومن أفضل يوم تشققت السماء بحوله وتشيب منه مفارق الوجدان يا عباد الله فأن تدعو هذه الدروس من الآية العشرين من هذه الصورة وهي الخاصة بعد السبعين على الترتيب المصحف العثمان قال الله تبارك وتعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باطرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الصاق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى إلى آخر النصوص الربانية القرآنية السماوية على هذا النطاق لذلك قلت الخطبة بعنوان دروس من سورة القيامة والدرس ما درسته والدروس تعاليم التي ينبغي أن تكتب في شريان قلبك حتى تكون حافظا لها ومتقنا لتعاليمها وحافظا إياها لأنك ستفوت عن الدنيا لأن من مات فات من مات فات لذلك يا عباد الله تعالوا معي لنعيش في كنفي وفي ظل هذه التعاليم الربانية القرآنية السماوية عودا على بدء قال كلا كلا لفظ الرجع معنى إذن بل هذا الاضراب تحبون العاجلة أنتم وأنا منهم العاجلة من الدنيا لأنها على عجلة سميت الدنيا دنيا لدناءتها ولدنوها ولقربها إلى الانقطاع فإن متاع دنيانا قليل ومرد القليل من المتاع وصار قليلها حرجا أثيرا تشبط بين أنيان السباح لله در الخارجة كلا بل تحبون العاجلة وفي الطرف المقابل وتذرون الآخرة العاجلة الآخرة ها نحن نفضل الدنيا وهي تقول عما قريب ستضمحل وقاطنها فريق الزعم عنها وإن كان الحريف على الصواب الجلوس وما كنت عند يقول ربنا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ثم قال وجوه يومئذ ناظرة اللهم اجعلنا من أهل الوجوه الناظرة إلى ربنا ناظرة تنظر العالم إن النظرة إلى الله رب العالمين عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة فلا ينبغي لأي إنسان أن ينكر هذا المعتقد وهو يعلم أنه ليس له حجة التي تقوم على أساس الحق والبرهان والعلم وفي الطرف المقابل وجمدت باطرة باطرة أي منكمشة منكمشة مظلمة مطمئنه يعني في وحل في مشكلة في بلايا وفي خبايا نسأل الله السلامة والعافية حتى قال كلا إذا بلغت التراقي والتراقي خروج النفس يعني في القلب وهي على وصف الخروج إلى ذلك وخارج بحيث الفرج إنسان الميت أو المريض لا يلو على شيء الذين حوله لا نعرفهم الآن والعلاقة بينهم كانت علاقة وطيدة قوية أما الآن يوم الفراق من أرى بالفتح لطيفتها في مقرعة الإمام الحق وقيل من رأى إن للعلماء وجهين في تفسير وفي توجيه أنا نظرة أي من الموكل بالرقي معه إلى السماء فإذا كان موكل أو من رأى من الذي يرقي عن في الرقية لأنه ألم به المرض لا يوي على شيء لا يقدم ولا يؤخر من راى وظن أنه الدواء إلا أن المريض ظن أن يقبل تحقق تأكد فهم وعلم وأتقن الفهم أنه ألهى ضمير الوقع أن الوقت أن الوضع ليس للبقاء جاء وقت الانتقال من الفانية إلى الباقية هذه هي الفانية وتلك هي الباقية اعلموا عباد الله ينبغي أن نعمل للباقية تاركين الفانية هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أضل من السبيل تصف بسحرها قوما وتغني فهم متحيرون بلا علم وظن أنه الفراق يوم الرجوع يوم الانقطاع نرجع يومئذ إلى ربنا وخالقنا وإليه المرجع وإليه كل شيء وظن أنه الفرق ثم قال والتفت الصاق بالصاق الصاق هو الفاصل بين الفخذ والكعب أيضا نعم. لو نظرت إلى خلقك نظرة بيولوجية أدركت هذا الكلام إدراكا حاسما قاطئا جليا ومؤلما ومفهما ومنتقبة قلب العيش أقول والتفت الطاق بالطاق الطاق بيد الطاق عند الموت يضم الطاق إلى الطاق هذا للطاقان اللذان نمشي عليهما ذهابا وإيابا الآن ولا توسط بها إن كان هناك ذهاب فهو الذهاب من هنا إلى هنا والتفت الصاق بالصاق هذه الصاق لو أنزلتها هذا الصاق لو ذكرته والتفت الصاق بالصاق إلى أين يا عبد الله إلى أين يا أنس الله إلى أين يا أيها العالم المعلم إلى أين أيها الثري والغني والغناء إلى أين يا طالب القيادة أين الدخولات السياسية أين هي الآن إنك ترى رئيس دولة له البروتوكولات والمراسم الملكية والملكية والإدارية لكنه لما مات هرب تحت الثراء أين رجال البلاط أين المؤيدون أين من قالوا وشنوا وغنوا أين هم كان أطباق التراب أيها المغرور لمن أيها المغرور تحوي من الوفر الموفر والأساس تكفي غير محمود فريد ويخلو معه الانتكام بالتراب إلى ربك يومئذ المصاب المصاب الطوق إلى الله لا إلى, لا إلى أمريكا ولا السعودية لا لا لا لا, لا. إلى مكان أنت خرجت منه بدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم حالة أخرى إلى ربك يومئذ يوم الجمعة يوم الواحد بس ليست أيام ذلك اليوم إلى ربك يومئذ ثم قال فتح ثم قال فلا صدق ولا صلى يقبل على الله بلا صلاة ولا تصديق طيب ما الذي أعددته من أجل ذلك اليوم لا تصديق ولا صلاة ولا صدقات كيف كما كانوا يقولون وكنا نخوض مع الخالدين وكنا نكذب الحساء مع اليقين فما تنفعهم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتمطى يتبختر يتعاظم أولى ثم أولى الأولى الويل له يا عباد الله عنوان الخطبة دروس مؤثرة هنا من سورة القيامة خلال هذه الآيات القرآنية الفرقانية السماوية لنلفت أنظارنا إلى حقيقة الانتهاء لهذه الفاهية ولا ينبغي لكل من أعطي أدنى نفسك من الأكل والتأقلم والعلم والتعلم والفعل والتفهم أن قل إن شئت أنه قل إن شئت الهوى بهذه الفانية أما قليل ستبني انظر إلى مملكة لا نظر منها وبلا شيء هناك من يمدح وهناك من يقول لا تبالي من مع إيمانه أو من إصراره بس إيمن إيمن لنفسك صالما لا تحتفل بظهور في الأمان والقرار فالناس لا تسمع قلوبهم لا بد من مسلم ألا صلوا وسلموا على نبي الرحمة رحمة المدان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وسلم إنه هو الغفور الرحيم ta tabbata da Allah madaukakin sarki mai yawan baiwa alwaha Allah ya mana baiwa ka mai karamci mai nuna alhanan tausayi alhanan tsammana ma'abocin baye-baye ba kuma kace baye-baye da baiwa wanda babu shakka ko kofarto a kan haka godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafin shi bisa annabi sa Muhammad saboda bayani daki daki da kuma miƙar da tsawaye a kan turbar daidai shi ne tafsila kullum muka yi aiki da littafin Allah daidai iyawanmu tare da kasawarmu muna masu da'a ga ubangijinmu saboda girmamawa da kuma kammamawa ira da amincin Allah cikakku kammalallu tsorarru waɗanda suke masu daraja kwarai su ƙara tabbata a bisa mafi alherin wanda aka aiko shi ba babu mafi girman aikaki sama da annabi shugaban halittar farko shugaban halittar ƙarshe alaihi salatu wassalam da alayen shi tsarkaka daɗaɗa kirkaka nagartattu da sahabban shi masu cikakken daraja daga nan haka shirya haka waɗanda suka bi su da kyautatawa babu kaucewa da wurin hanya Allah yan uwa masu albarka yi masa habbai gaisuwa wajibi ne wajibi ne kare darajar dole ne musamman zamanin da fasikai suka yawaita suka mai da su kamar larabar da suka su suka shigo da makonanci amma da rigar addini kura ce aka lullube su da fatan cinkiya mai aka yi baya ruwa da wancanin kabbar asha da daren asha saboda gaske ta bayyana Allah ta kai shi wani bace bayan ga yan uwa masu albarka kutuba tana da taken da darusoshi da kuma tafiya shi ne kutuba wasu darussan ba su kuma kare darussa ne ne darussa shi ne abin da za ka karanta da mutum ai duk da ai kai ai wani ya ga zarafi game da abin da aka yi mun dai ba ma'ana akwai abin to qur'ani su kike yake da abin da da yawa kankan da dalilin da abin da da aka yi ba da girma gashi ya fito ka kai da shi sai mun ga gari na aka yi farcen da abin da duk ƙaiƙayin fatar da in ba farcen da dafa ba بدون يسوس على الله في النبي اللي يفرق من الفرق أقول رأيك أبين تبريكي يبين أبين تبريكي أي مقال إنسان أنا أعطوه مقوله يتنجى وحكي وزن إن الله ذاتي نادة اليوم تبقى عليك ذي كنتين أي من تنساني بكي بيتو يا إيه يا إيه يا إباد الله أقول رأيك دعيوة رواية فوقولين كان نوضا فوقوا أكبر أقول ƙur'ani ke ke da ababen lura marasa ne shi ne na ɗauko waɗannan darussa daga sura mai lamba saba'in da biyar sura tulkiya an sama wannan sura sunan alkhiyar babban rana babban lokaci babban tafiya duk mun kama mai zuwa wannan tafiya ba da ya tafiya duk wanda ya mutu ya mutu ta tsaye shi ne gateway tun baya za ne kuma su baya Allah ke mana an tafiya haɗuwa da mai yi mara To shi ne na karanto da cikin ayoyi tun daga aya ta ashirin a tsoratu yama Allah ke kalla a ba. Bas a nan nan. ne. kuna son mai gaggawa wace ce al'ajila duniya an kira duniya duniya ne saboda dana'a ne ma'anar duniya wajen inventin tafsa ke ka kamar ta lafiya zai malar suna kiranta alfaniya mai garewa lafiya kuma alfaniya mai wanzuwa tallafi kalle ku kuna son duniya ba ana yin sun fanta a matsayin laifin ne sai da son da son zai kai ta da fada kai ta da fata ne da goma ne ba ta wa a cikin muke shi maza ne mun zo sallah a tsayin gona da muke shuka kawai da kirki na can kar ka zarge ni karka zarge shi a kan yaso duniya nau'iya ya yi mu saurin ai barawo sun duniya ya shi ai mazinaci a kawo na'am mai noma don nema halin da ayyuka saboda Allah ya yi son duniya ta kalli nauyi na saurin da ka shagala da ita kamar jiri kamar da na faɗa na gaya masu ran cewa duk mai hankali ya kan kokari ya fara baya baya da duniya kafin da ya baya da duk mai hankali ya kan yi kokari ya gyara makwancin shi kafin ya rafi shi दुःखमे आमचे कहीं करिए इज्जत अल्लाह का बिना दुःखमे आमचे कहीं अल्लाह का होगा अल्लाह आगे दुःखमे आमचे कहीं फक्त फक्त आहे की बाई अल्लाह का मी जायगा होणार हाँ, आता आपली बाश बिलकुल डायरेक्ट जायगा तो ही वन सल्ला अवश्य अवश्य होगी कारण मग तुमची मत आहे uwa masu daraja da albarka Allah ta'ala ta yi ke cewa kuna son duniya mai sauri kuna bada lafiya wasu fuskoki a wannan ranar masu sheke Allah ta sa su sauke wasu fuskoki kuma kwantararru ne sun mutu ke saboda ganin bala'i da ta ce ko fuska a ko ko ko emoji na waya ta shiga fuskar bakin ciki aka nuna a damar ce a cikin price haɗu ba suna zama to da tana da munafarai da duk wanda da a kan sabo sai ma Allah sa mana ita Allah ta'ala ya ce wato idan rai ya kai karankar kalla idza balagat taraqi Allah ya ce ku ɗanɗan yana can tirasu lafiya a hankali a hankali a tirasu lafiya mai yanki wanda a duniya duk shi da an fita an je jarar an likita na da ilimi da allah zai magance ciwo a jikin mutum inda da sauran kwanaki ba da sauran kwanaki sun ƙara likita masu ya faɗa haka to fara haula wala A ce da kai mutum RCU da larabci wato abinda suke kira qita'ul imal murakkaba intensive schedule kaje magana intensive wato an ga yayin halafta illa a rage da zan yi ko su kwashi wata baiwa Allah daga wani malami ana danne ya wuce kuka sani lokacin da zai fiye da na kuke nema ne kuma abu mai faru a ranar da ta amince Allah ya rashi ba la ilaha illallah ya bayan Allah da Allah ya ce idan rai ya kai karanta وقيل سيأتي المسعى والملائكة لأتأوا رمضان الراء حوالي الشيطان المؤمنين ko kuma a wane ne zai ba da maganin rukuya ita tsawon wani amma ba ba a wannan lokaci Allah ce wal tafsati sa'u bi sa'u man kan yama da man kan yama da zai maka man kan yama na sun kauri kauri gaba ce a jikin da ke tsakanin cinya da idanun kawo nan ne unguwa nan ne kauri nan ne matabbatan kauri shi ne mai ɗan jama ranar mutuwa da mai ɗan jama da mai ɗan jama suna aikata ta abu ne ba da zama an ce ya rasu domin har ka kalli suna sa auduga a hanji da kamar yi jima Allahu ala ma'ana a toshe shigan iska kasta ganta ta bata ko kumfar da gidai haka ne ke zama ne ma'a wuta ya yi musulmi sannan ma'a ba. Ba zama kuma sai

إلى ربك يومئذ المساء المساء قراوة تفيا الرجوع زور المؤمنين لما كان جداركم كان ظلم نقطة عليك ما أنا مدرك كاش جدارك كان يمكوك وكذا صور الله الله خلينا نطلع في دماغنا دوكم هل تبين عندي وأنا وأنا malami ce duk lokacin da nake kafin da gawa ka ɗauka kai ne na gaba ɗauka ɗauka ka ɗauka kai da zai fafe a yi wani shan duk lokacin da ka fasu gawa na kai ka ɗauka kai ne a fafisin da wukai lokacin da ta wani ba a wani yadda ta fasu ba a kalmaki yadda ta raka ba a raka kuma rikin na abin da yake ka zai a kallaci gawa rakiya a wani farko kenan karaka ta inda za ta kwanta da ya mata ya masu hankali ba ba duk mutum da ta rubuta ta wuce shi da zuwa da wani wanda zai kai ga ofishi na kamar da ba kashe hurumi a na Allah ta mana nika Allah ta ba Allah ta ba da shi Allah ta ba cikin juna ta yawo da abu da ta gara faɗa bayan sallah asubahi ne ga mutane sun to kafin shi wanda da karfe goma sha wata ba wata wata mata shi wuri nan ya sanya tare ko ba ta zo da sabon Allah Allah ne kuma ya yi kuma yi kara da bibi Usman ni miskini da ba kowa ba ni kin nan addu'a nake yayi iri nan to da Allah ya yi min ayar da bai ce a bari mu zo na da aka wato mai haɗa balon kudin to kawai wanda da ke cewa shi ne lokaci na kuma da hankali kan ki da ya kuma da hankali kan karanta karanta ne kuma da hankali kan da zuwa ya ce kuma ba ta yi ba da kai da hankali da kan karanta na imanin ba su ba su ba amma da hankali idan wanda ya fi kowa daraja da kima ya cewa Allahumma ya mukalliban qulubi a wata ruwa ya mutarrifa qulubi fa bi qalbi shi ke bai dame ku zan yi wasu ko kuma ba wani garin ne ke ne mana ta ta wani da mawajiya kawo aya mai za su zama da aya ita ne nake abin annabi ita su ta zama da aya a yi wani dan koyo ne a dan koyo ka zo ga yadda cewa yau ne da annabi wata musiba ce da kuma yi da hankali ko an kusa ko wa hankali kuma wa kudu an nasu wani ita اللهم حبب إلينا الإيمان وزن في قلوبنا وكره إلينا الكفر والخلق والإتيان وجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها امين وأجرنا من حسن لك يا رب العالمين امين اللهم استجبنا من الغيوب امين وتنزلنا وأفضل يا رب العالمين امين اللهم آت نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاها أنت يا رب العالمين امين على حقك إيمان لمن زكي امين فذلك الآية مدعوك gaban fadawa cikin halaka amin ya ubangiji ka ba da jiriya da mata amin karo ka ba da kwanciyar hankali ya wani alamin amin na ka gyara halaye ka ba mu da rikari a sauka wani alamin amin ka tsasa jimar siyasa mu amin tattalin arziki amin ba ka kuma da farashin kayan ba amin wannan damina ta kan da gaske mafiya albarkan damina wani amin آمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل من حميد المجيد فالله يا إلى أسراركم يرحمكم الله